Mai sauraro barkamu da warhaka ka misali ne ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin a wannan makon zai duba ne kan gasar zakarun nahiyar Turai da aka kammala wasannin rukuni. A ranar laraban makon da ya gabata ne dai aka kammala wasannin rukuni a gasar zakarun Turai wacce ita ce karo na 70 tun bayan faro gasar kuma karo na talatin da uku bayan sauyawa gasar suna sannan kuma wannan ne karo na farko da aka faro sabuwar gasar da aka sauyawa fasali a ranar sha bakwai ga watan satumban bara ne dai aka faro gasar inda kungiyoyi shida suka fafata a cikinta sabanin kungiyoyi talatin da biyu da a baya suka saba fafatawa gasar da ya ta kayatar matuka domin a cikin wasanni ɗari da da arba'in hudu da aka buga an samu nasarar jefa kwallaye 470 sannan kuma mutane miliyan 5,966,139 suka kalli wasan a cikin fili. Bayan buga wasanni takwas-takwas, kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ce ta jagoranci teburin gasar da maki 21, sai Barcelona da Arsenal da kuma Inter Milan suka kare da maki 19-9 bambancin kwallaye ne ya bambanta su. Atlantico Madrid ce ta kare a mataki na biyar da maki 18 sai kuma bayan Leverkusen da Lille da Aston Villa suka haɗa maki goma sha shida shida bambancin ƙwallaye ne su ma ya bambanta su suka ƙare daga mataki na shida zuwa na takwas. A matsayin matashiya bari mu je ga Umar Sama'ila Gumau mai sharhi kan lamuran wasanni don jin yadda ya kalla wasannin rukunin ya gudana. Gasar zakar nahiyar Turai na shekarar 2024 zuwa 2025 gasa ce da ta zo da sabon tsari musamman ga 'yan kallo. wanda ba su taba ganin irin wannan tsari ba akasari dai a gasar zakar nahiyar turai an saba ganin rukuni ne daga rukuni na ɗaya zuwa na takwas inda ƙungiyoyi za su dinga gumurzu gida da waje to amma wannan karo mun ga sabon tsari wanda ya zo a yanayin teburi wanda akwai da kan ɗaya zuwa na talatin da shida wanda ƙungiyoyin za su fafata kuma eh, takwas ɗin farko su ne za a iya ce sun tsallaka zagaye na goma sha shida kai tsaye to gaskiya wannan gasa ce da ta zo a matsayin kaman almara musamman ga 'yan kallo saboda an samu rudani matuƙa wurin fahimtar yama gasar take su kansu kuma kungiyoyin da 'yan wasan su kansu suna bugawa ne a matsayin wani yanayi na sabon abu a bangaren gasar ta zakar nahiyar turai saboda kungiyar da ka buga da ita a gida ba lallai ita ce zaka buga a waje ba kuma in zaka iya tunawa a cewar masu ruwa da tsaki na wannan gasan cewa an yi amfani da wato na'ura mai kwakwalwa ce wato kwamfuta ta watsa wannan rukuni kuma ta hada yadda wasan za su gudana to gaskiya zan iya ce wasannin ya kayatar inda an yi waka wakaci waka tashi a wannan bangare duk kungiyar da ta yi wasa to kaga ta ta wahala matuka manya manyan kungiyoyin da muke ga suna yau kanana dukan kifa ɗaya kwala to amma a bana zaka ga da kyar suke kwatan kansu kamar Real Madrid wanda tafi kowanne tarihi a gasar kungiyoyi kamar su Manchester City PSG Bayern Munich zaka ga duka da kyar suka tsallaka zagayen da za su buga gida da wajen neman gurbi da za su haɗu da 'yan takwas ɗin farko to gaskiya an ga gumurzu amma ina ga kamar shekara mai zuwa in Allah ya bamu aran rai gasa za ta fi armashi saboda masu 'yan kallo sun fi fahimta ta su kuma kansu masu suwan da 'yan wasan za su fi fahimta gasar duk da dai ganin cewa wannan karo ne na farko da ake fafatawa irin wannan tsari to amma abin jin daɗi ko kuma abin da ya yi farin ciki a nan shine akasarin duk tarkace a wannan gasa su ne zaka ga an fice da su in ka duba kungiyoyi da kana 25 zuwa ƙasa duka zaka ga ƙananan kungiyoyi ne duk su aka fitar da su shirin duniyar wasanni bai kasa a gwiwa ba don jin ta bakin wasu daga cikin magoya bayan kungiyoyi takwas da tuni suka riga suka samu gurbi a zagayen yan sha shida sunana murtala muhammad a matsayina na cikin gindin arsenal na ji daɗi sosai da muka kammala a UEFA Champions League muka zo na uku da tumatumai da suke ciki. Sunana Ismail Hashim magoyin bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool. Mm, gaskiya dole abin alfahari ne sosai akan wannan kokari da muka yi saboda aka fara season ba wanda ya zata za mu iya wannan kokari kuma mun ba duniya mamaki gaba ɗaya. suna ali muhammad ni magoyin bayan kwallon kafa ta barcelona ne ina farin ciki da kasancewa da muka yi a na biyu a teburin champions league wanda wannan nasara ce babba kaga ba yanzu babu ruwanmu da buga playoff ke na mariga mun tafi direct to round of 16 to da hukumar kula da kwallon kafar turai ta hada kungiyoyin da suka kare daga mataki na tara zuwa na 24 don fafatawa a wasannin sharan fage zuwa wasannin matakin zagayen 'yan sha shida da za a yi matakin gida da waje brest dai za ta kara da psg ce penards kuma ta kara da ac milan juventus da psv AS Monaco da Benfica. Sauran wasannin su ne Manchester City da Real Madrid, Celtic da Bayern Munich, Sporting CP da Borussia Dortmund, sai kuma Club Brugge da Atlanta. Kan waɗannan wasanni ne muka tuntuɓi Aminu Halilu Tudun Wada don jin yadda yake kallon yadda waɗannan wasanni za su gudana. Ƙungiyoyi irin su Manchester City da Real Madrid da kyar suka samu ma suka kawo ga hayewa wanda yanzu kuma gashi an haɗa su so shi kansa wannan wasa ba karamin ɗaukar hankali zai ba kwarai da gaske kasancewar yadda ƙungiyoyin suke da kuma shurar da suka yi a 'yan shekaru bibi bayan nan sannan wasa tsakanin ƙungiyar kwallon kafa ta wato juventus ita ma da psv andoban shi ma yana ɗaya daga cikin wasa da zai ƙara jan hankali sosai kwarai da gaske kasancewar ga yadda ƙungiyar take a halin yanzu ga wasa tsakanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta feyenoord da ac milan wanda shi ma wasa ne da zai dau hankali kasancewar tsakanin kungiyar duwace ta yi nasara za ta haɗu ne da kungiyar ƙwallon kafa ta arsenal ko kuma inter milan a zagayen wanda dukkaninsu kowace kungiya za ta iya fuskantar kalubale kwarai da gaske kuma shi ma wasa ne da za a sa masa idanu a ga wani mataki wa'annan kungiyoyi za su kai a tsakaninsu haka zalika wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta bayan manage da wato celtic shi ma zai dau hankali kwarai da gaske duk da hankali ya fi karkata akan bayan mana cewa za ta iya yin nasara akan celtic to amma abin dubawar shine a kungiyoyin da ita wannan kungiyar ta bayan mana za ta fafata da ita a gaba idan ta tsallaka zuwa mataki na gaba wato tsakanin kungiyar kwallon kafa ta atletico madrid ko baya leverkusen sannan kuma daga cikin na kanana kanana shi ma da zai ake ganin su wanda zai iya daukar hankali akwai wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta as monaco da wato benfica ita ma kowace kungiyar daga ciki duk wacce ta samu ta yi galaba za ta zo ta fito ne ta haɗu da tsakanin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta liverpool ko ta barcelona wanda wayannan ƙungiyoyi guda biyu an ga yadda suka yi shura a wannan gasa da aka sake mata fasali. Wasa dai da za a yi tsakanin Real Madrid da Manchester City ne ake hasashen zai fi kowane wasa ƙayatarwa a wannan zagaye ganin yadda haɗuwar ƙungiyoyin na baya ya kasance. To sai dai duk da haka magoyin bayan Manchester City ya ce suna ganin cinta a wajen Real Madrid ɗin. Sunana Malam Salihu a matsayina na cikakken sapota na Manchester City ina mai tabbatar muku cewa duk wani sapota Manchester City hankalin shi a kwance yake akan wannan wasan saboda in ka duba ko a wasannin baya na da aka bar da muka haɗu da su kakan wasa na da ya wuce ai ba su same ta da sauki a kanmu ba to ballantana yanzu din su ma duruduru suke yi haba wannan wasa ai kamar ma an gama ne Manchester City ai har na ganta a round of 16 to koya magoya bayan Real Madrid din ke kallon haduwar tasu da City tunana Jamilu Sa'adu to akan wasan playoff da za a buga na Champions League tsakanin Real Madrid da Manchester City to abu ne da kamar a ce mace ce mai ciki ba a san abin da za a haifa ba amma tsakani da Allah da a ce coach din Real Madrid ya san abin da yake to a bisa sashi ya kamata su ne ya kamata su ci wasan Manchester City ba sa wani tabaka abin arziki a ko gasan Premier ko kuma wani ma gasa wanda ba na Premier ba za ga ko karamin club ya samu suka haɗu za ga ya samu nasara akan Manchester City Saboda ni a gani na Real Madrid su ne za su samu nasara. Amma wannan zai biyo baya ne idan coach ɗin Real Madrid ɗin bai ya cire tsoro kuma ya kamata ya ci Manchester City gida ma da waje. Saboda Madrid team ɗinta a yanzu haka ya fi na Manchester City kyau. A ranakun 11 da 12 ga wannan wata ne za a buga wasannin farko na neman gurbin sannan kuma a buga wasanni na biyu a ranakun 18 da 19. da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku tun dai Husaini ya ɗaukan mana shirin kamin Sale ke cewa huta lafiya.